Wannan shi ne karo na tara da ake shirya irin wannan biki na bayar da tukuici da lambobin yabo ga ɗaliban da suka fi a bakansu hazaƙar karatu da nufin cusawa matasan Nijar kwaɗayin roman da ke tattale da ilimin zamani. Bikin na bana ya ta tahallaka ne a kan karatun kimiyya da fasaha. Usman Kadiri Nuhu ne daraktan zartarwar gidauniyar Guri Mayor wacce ke ɗauke da ɗawainiyar wannan tsari mai sunan Prix de l'Excellence et du Mérite. Yanzu da shekara wanda suka samu wannan tukuncin su 211 ne da goma sha kuma a cikinsu mun hudu wanda ake cewa suke karatun science su wajen goma sha takwas ne kuma a cikin goma sha takwas mace a koma da duk cikin science aka gama duka karatun science ita ma ta hoto ta horko a sirise kun san ƙasa ba ta cigaba gaba sai da mutane wanda suke karatun science samarwa nishar wadatattun ma'aikatan da suka kware a fannonin da ke ciyar da ƙasa gaba na daga cikin abubuwan da gidauniyar kurifi mai yawar ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na karrama ɗaliban makarantun boko in shi shugabar wannan gidauniya uwar gidan shugaban ƙasar nijar a aishatu isuhu muhammadu in aka tsaya a gaban ƙasashen duniya kar mai kunya a ce mu ma duk inda aka gwade dan nijar a ce mutum ne wanda yake da ilimi cikakke wanda kuma yana aikin shi cikin da zuciya guda kuma da kuzari. Yaran da suka yi nasarar shiga sahun hatsikan ɗaliban wannan shekara sun samu tukuici kala-kala masu tsoka abinda ake ganin zai iya sassauta walalin iyayen yaran da abin ya shafa. Akwai wanda suka samu abin hawa, tukucin hawa da moto, akwai wanda suka samu kwamfuta, akwai wanda suka samu tablet, akwai wanda suka samu telefon, kuma akwai wanda ma suka samu scholarship a nan za su karatu scholarship a nan kasar Nijar. mai kuma akwai scholarship da ake cewa bursa excellence wannan shugaban kasa ne ke bada ta kuma za su same ta insha Allah kuma za su tafi karatu inda aka yi orientation su daga bisani na zanta da wasu ɗaliban da suka zo ya mai takanasu daga jihohi domin karɓar nasu tukuici sunana fatima a ekwai eh, eh, professional na ezek eh, daga gaskiya na shi daɗi sosai na gode na samu ordinator da calculatrice da sac udu da classer yana abu samar ali gaji sabta ya gabani da abin ga da tablet da sauran abubuwa da gasa wannan tsari ya yi kyau saboda yana taimaka ma dalibai ga samun kuzari a yammacin yau laraba shugaban kasa isu muhammadu ke karbar waɗannan ɗalibai a fadarsa domin yi musu gargaɗi akan bukatar su mai da hankali akan karatu yayin da su ma malaman makarantar da aka baiwa lambar yabo saboda kwarewa da gwada kishi akan aiki za su samu jinjina daga gare shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.